Bismillahir Rahmanir Rahim. Daren goma sha hudu, babi na goma sha biyu. Shi mamakin Bimbi yake cikin ransa, saboda duk bayan da yake yi kowace sai ta sanya duk wata hikima da dabarar ta na ganin ta jawo hankalinsa kanta ya kusance ta ita ko Bimbi yana karantar ta bata taba gwada wannan hikimar ba kuma ba wata alama da ke nuna Bimbi tana da filin a kansa dalilin da yasa duk shekara yake sauya baiwa shine yawancin bayan nasa ba sa iyawa dole sai sun afka soyayyarsa har su fara nuna masa filin ɗinsu a bayyane ba tare da su kansu sun ankara ba shi kuma yana ganin hakan yake sauya su saboda yana guje musu fadawa tarkon mahaifinsa sarki abdallah bin jabal don baya daukar irin haka da wasa idan har abu ya bayyana baiwa ta fara soyayya da jinin sarauta a wannan masarauta to fatsatsauran hukunci ne yake hawa a kanta ba tare da ko ɗigon tausayi ba. Duk bayan da Prince bar yake sauyawa to soyayyar su suka fara nuna masa a bayyane, shi kuma yake jiye musu wannan hukunci. Sai ya sauya su kafin su zurfafa har abu ya fito fili. Duk cikin masarautar babu wanda ya san wannan dalili nasa, Bimbi ko bai taɓa ganin alamun haka daga gare ta ba. Duk da haka dai yana ganin kamar zuwa gaba ita ma za ta bi sawun afkawa kogin san shi. Bimbi kam sai labaru take ba shi a amma ya shiru bai ce ya isa ba tun tana daurewa baccin da yake kawo mata farmakin har ta soma gyangyaɗi shi kan bai yi bacci ba idanuwansa ne kawai a limshe jin ta yi shiru ne ya buɗe idanuwansa sai ganin ta yi ta jingina bayanta da jikin gadon nasa sai baccinta take fuskar ta ya ƙura wa idanu sai lokacin ya gano tsantsar kyawun halitta irin na bimbi tashi ya zaune ya cire mata mayafin da ta rufe kanta da shi saboda ta ji daɗin barci. Abin da ya tufke tulin gashin kanta ya cire, gashin ya saukar mata a gadon baya. Gyara mata kwanciya ya kwantar da ita a gefensa sannan ya ja musu bargo. Bimbi kuwa duk wannan abu bata san ya faru ba, kawai battinta take hankali kwance. Haka kuwa ba dole Bimbi ta lula duniyar bacci ba, yadda ta samu kwanciya a wannan gadon na alfarma mai shegen taushi, ga bargo duniyar kule, ga shi duk ta inda ta juya ƙasaitaccen ƙamshi take shaƙa, mai cire damuwa da kwantar da hankali. Shi kam yana kwance ne wuri guda yana kallon sama, ya ɗora hannayensa a kan cikinsa. Ita kuwa Bimbi sai wani birgima take da gyara kwanciya har ta matsa kusa da shi sosai bata sani ba. Kallonta kawai yayi ya ɗauke kansa. Bimbi tana farkawa ta tsinci kanta a cikin bargo kuma alamu sun nuna kamar ba ita kaɗai ce a cikin. hannunta ta saka tana lalube ba zato ta shafa fuskarsa da hannun nata wani uban ihu ta saka tare da yaya bargon sai ganinta ta a gadon prince akbar ashe tare ma suka kwana da shi salati ta ta soma shafa jikinta tamkar wata mahaukaciya shi ko yana jin ta shiru kawai amma abin da take ne ya sanya shi yin murmushi Tashi ya zaune ai tana ganin ya tashi ta yi wani irin tsalle ta dire ƙasa, ta kife a kan gwiwoyinta ta ce, Don Allah ka yi haƙuri, wallahi ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba ne na kwanar maka a gado. Kallon ta ya ce hakan ya nuna ba ki san aikinki ba ne shi ya sa kika bari barci ya ɗauke ki. Fashe masa ta da kuka ta ce don Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan sake ba. Bai sake magana ba ya sauko daga gadon. Miƙewa ta da sauri gudu gudu har ta kuma aikata wani laifin. kwata-kwata ta mance babu mayafi a kanta ta shige ɗakin wanka ta so mu shirya masa ruwan wanka sannan ta fito shi kuma ya taso ya zo zai shiga ɗakin wankan tsayawa ya ɗora mata mayafinta sannan ya shige abinsa Saurin gyara mayafin ta ba jimawa ta ji ƙarar kararrawa Saurin tura ƙofar bathroom ɗin yi ta tarar da shi cikin kwarmin wankan ruwan. Sai fitar da tururi yake ga kumfa ta rufe saman ruwan. Tausa ta soma yi masa da hannunta da yake jin taushin su sosai, sannan ta wanke masa sumar kansa. Tana gamawa ta fita, sai da ya kuma danna wannan alamar tukunta kuma shigowa. ta ƙarasa gyara masa gashi ta shafa gashin da mayuka har da gyaran fuska ta masa ranar ta ƙara fito masa da sajin da ya zagaye fuskar shi shi ma kansa cikin ransa ya yaba da gyaran nata sannan ta fara murza masa kirim kamar kar ta daina haka yake ji har ta gama Risinar da kanta ta sannan ta juya ta buɗe ƙofa ta fita tana jiran fitowarsa. Ya jima kafin ya fito sanye da wasu Pakistan kalar sararin samaniya. ya yi kyau sosai sai fitar da ƙamshi yake sumarsa kau sai ɗaukar idanu yake zama yi a wata kujera ya kalle ta ya ɗaga mata hannu alamar ta tafi rissunar da kai ta yi sannan ta juya ta nufi hanyar fita daga ɓangaren shi kuma ya bi ta da kallo har ƙofa ta buɗe ta fice ɗakinta ta wuce ta yi wanka ta shirya cikin wata jar doguwar riga tare da mayafinta ta yi kyau sosai don fatar ta fara murjewa saboda yanayin cimar da take samu tana cin ga kuma makwanci mai kyau kicin ta tafi tana shiga ta ji bayan kicin ɗin na kuskus ita dai ba ta tasu take yi ba Honiti ta masa ta sanya jinja kaɗan ta ɗora a faranti na alfarma ta nufi ɓangaren nasa tana shiga ta tarar da shi yana rubutu bata san rubutun me yake ba dai ta ajiye masa honiti ɗin a gabansa Ajiye abin rubutun ya yi ya ɗago da idanuwansa yana kallon ta. Saurin ɗauke kai ta yi tare da rusunar da fuskar ta sannan ta so ma tsiyaya masa. ni ci ɗin a ƙaramin kwaf. Ta ɗago da fuskarta tana miƙa masa kwaf ɗin. Abin da ya bata mamaki shine ba kwaf ɗin da take miƙa masa yake kallo ba ita yake kallo. Kuma wani irin kallo yake mata wanda ta kasa tantance ma'anarsa. don bata taɓa ganin irin kallon cikin ƙwayar idanun jama'a ba. Rike kwaf ɗin ta ta sunkuyar da kanta ƙasa. Hannunsa ya sa ya anshi kwaf ɗin ya soma sifin a hankali tare da limshe idanuwansa. Ajiye kwaf ɗin ya ya tashi ya tafi gaban manya-manyan windows da ke rufe da wasu ƙofofin gilas. Ya tsaya tare da kalmashi hannayensa ta baya. Ya ƙura wa gilasis ɗin windon idanu. Bimbi kallonsa ta kawai ta fahimci kamar akwai abin da ke damunsa. cikin ƙarfin hali ta taho wurin da yake tsaye cikin sanyin murya ta ce ko akwai abin da yarima yake bukata ne bai ce mata komai ba kuma juyo ya kalle ta ba ganin haka ne ya sa ta koma ta ɗauki farantin ta fita da shi tana fita ya jiyo yana kallon ƙofar komawa ya zauna ya limshe idanuwansa yana fitar da wata zafaffiyar ajiyar zuciya haka abu ya ci gaba da tafiya Tun Bimbi tana tsarguwa idan Prince bar ya ƙure ta da idanu, har ta saba da kallon nasa. Ta ɗau hakan ko shi ma duk yana daga cikin al'adar su wato kallon ƙurilla. Prince Nasar shi ma ya takura wa Bimbi har ta soma shakar zuwa ƙorama don baya gajiya da zuwa wurin, musamman saboda ita. Bimbi yanzu wannan shegen tsoron nata ya soma raguwa ta soma zama jarumar mata. Prince Nasar baya taɓa samun sakin fuska a wurin Bimbi shi ko baya zuciya, don har ga Allah son Bimbi yake irin sosai ɗin nan. Sai ya shafa kusan awanni yana jiran fitowar Bimbi bakin ƙorama wanki. Israel da Kulut kuwa sai da Bimbi ta samar musu da alfarma suka dawo ɓangaren Prince da bauta, suka shiga jerin bayan da ke aiki a kicin. Musamman Bimbi ta ce su dawo ɗakinta da kwana haka suke kwana su uku kamar yadda suka saba. Kulut ita ta dinga koyar da Bimbi girke-girke irin nasu na Larabawa daban-daban, yanzu ta ƙware sosai a faken girki. Israt kuma ita take koya mata waƙoƙi iri daban-daban, suna taimaka mata sosai. Yau suka tashi cikin tsantsan rudani saboda samun labarin da suka yi za a jefa 'yan matan bayan da suka yi ciki. Hanyar ɓangaren Prince Bimbi ta da gudu bayan da ke tsaron kofar suka ki buɗe mata kofa. Suka sanar da ita Prince baya buƙatar ganin kowa. Shi kuwa yana tare ne da hadiminsa Ubaid suna tattaunawar sirri. Bimbi kuwa haka ta dinga jira amma shiru babu alamun za su buɗe mata kofar. Juyawa ta yi ta koma ta nufi bakin ƙorama ba ta jima da zuwa wurin ba Prince Nasar ya bayyana shi ma. Tana ganinsa ta miƙe kamar za ta tuntuɓe ta nufi wurinsa. Shi ma abin ya mashi mamaki ya bi ta da kallo. Kallonsa ta yi ta sunkuya bisa gwiwoyinta a gabansa ta ce don Allah ka taimaka min. Ka ceto min ‘yar uwata tana cikin ‘yan matan da za a jefe yau. Shiru ya sai kuma ya kalle ta da murmushi ya ce wannan ma tana da wahalar gaske. Saboda sarki Abdallah da kansa ne ya sa hannu a jefe su. babu wanda ya isa ya dakatar da haka duk cikin masarautar nan amma sai kuma ya shiru ta ce amma me ya ce zan iya sanyawa a sace ta a kai ta masarautar mu sai dai wannan tamkar ƙunar baƙin wake ne da tarar aradu da faɗin kai dan idan har aka samu matsala to gaskiya ni kaina ina cikin matsala amma kar ki damu zan iya yin komai saboda ke saboda na yarda da ingancin soyayyar da nake miki Kallonsa ta yi da mugun mamaki ta nuna kanta ta ce so kuma ɗaga mata kai yi alamar ihi eh. Ta ce don Allah ka daina faɗar haka ba ni so. Ya ce ba ki so na kenan ta ce a'a amma tsakanin mu akwai bambanci mai ƙarfi wanda ya min iyaka ka yi haƙuri. Murmushi ya ce ba na magana biyu kuma duk abin da nake so babu makawa sai na same shi. Komai wuya ki fahimci hakan. Bimbi sake baki tai tana kallon shi tana waiwaye kar wani ya ganta tare da ɗan sarkin. Takawa ya wuce ya haye dokinsa ya barta a wurin. Ranar ta makara sosai na zuwa bangaren Prince. Shi kuwa yana kallon kofa ya ga shigowarta amma shiru sai yanzu ta zo ta tarar ya ba da umarnin kar bayan da ke tsaron kofar sa su barta ta ta shigo. Ƙememe suka hana ta shiga haka ta juya ta koma su Ta tarar da su Isra sun yi jigum-jigum ita ta zauna gefen su ta yi shiru. Tambayar ta Isra ta ko da wani kyakkyawan labari. Shiru ta sannan ta zayyana musu yadda suka yi da na Nasar. Shiru suka yi don tabbas sun san wannan matakin yana da girma. Kallon Bimbi Kulutta ta ce kuma shi da kansa ya sanar da ke zai miki wannan alfarmar. Gaskiya yaudar da ki yake don kuwa wannan abu mataki ne mai tsauri mai cike da kasara. Duk abin da suke zantawa Lina na laɓa tana jin su. Cikin sauri ta nufi ɓangaren Prince aka bar jikin ta har rawa yake. Bata samu ganin Prince ba sai Ubaida ta samu ta zayyane masa abin da ta ji su Bimbi na zantawa. ba tare da wani ɓata lokaci ba Ubaidi ya shiga ɓangaren Prince ya tarar da shi a zaune sunkuyawa ya daidai kunnensa ya raɗa masa abin da Lina ta sanar da shi shiru ya sannan ya miƙe da kansa ranar ya nufi ɓangaren Prince Nasar cike da mamaki Prince Nasar ya kalli babban Prince don ya san ba ƙaramar magana ba ce ta kawo shi da kansa har ɓangarensa baiwarsa ce ta kawo musu girinti duk suka zauna a wasu kujeru suna fuskantar juna Prince Akbar ya kalli Prince Nasar ya ce ina son ka janye ƙudurinka da kake da shi na shirin sa sati ɗaya daga cikin bayan da aka zartar musu da hukuncin jefewa don ba za ka samu nasara ba kuma yin hakan tamkar haɗa masarautu biyu faɗa ne cike da mamaki Prince Nasar ya ɗago da kai yana kallon Prince Akbar mamaki yake a ina ya ji wannan sirrin da ya san duk duniya bimbi ce kawai ta sani to ko ita ta sanar da babban Prince wannan zancen murmushi Prince Akbar yayi ya ce ina baka shawara kar ka sake ka yi wannan kuskuren don ba riba a cikinsa kuma za ka sanya rayuka da yawa a cikin ƙunci. har prince bar ya kama jawabinsa bai furta komai ba sai daga ƙarshe kawai ya yi murmushin yaƙe ya ce zan so na ji a ina prince ya ji wannan labari na ƙanzon kurege duk da na san cewa kai mutum ne mai taka tsantsan murmushi prince bar ya tare da miƙewa ya ce ni zan wuce fata dai ka yi aiki da hange don ƙaramar magana kan iya zama babba haka prince aka bar ya bar prince nasara cike da tunani washe gari bimbi ta shiga kicin ta shirya abin sha ta nufi ɓangaren prince tana zuwa ƙofa ta buɗe mata ta shige yana ganin ta yi saurin ɗauke kansa ya ci gaba da abin da yake ba tare da ya yaba shigowar nata ba ita kanta jikinta ya yi sanyi yanayin yadda ta ga ya yi mata Ƙarasawa ta yi ta ajiye farantin da ke hannunta tare da rissunar da kanta ƙasa. Sai da ya gama duk abin da yake sannan ya ɗago idanuwansa yana kallonta. Ba zato ta ji muryarsa ya ce, jiya ina kika je? Shiru ta yi. Sai kuma ta ce, na tafi wanki ƙorama. Tsayar da ƙwayar idon sai akan fuskar ta ya ce, sai kuma kika tsaya a ina? Tsoro ne ya soma shigar ta muryar ta har rawa take ta ce, soma hi saurare.